Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum ga labaran duniya daga gidan talabijin na SBTV amma da farko ga kanunsu. Hukumar ba da ilimin bai ɗaya ta ƙasa ta yaba da goyon bayan da take samu daga gwamnatin jihar Zamfara an buƙaci shugaba muhammadu buhari da ya sauka daga shugabancin ƙasar nan ko kuma a tumɓuke shi an gudanar da jana'izar manoman da aka hallaka a jihar borno a ɓangaren kasuwanci da masana'antunmu kuwa za ku ji cewa ƙasar masar za ta saka hannun jari a harkokin haƙar zinari a najeriya shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan mai suna messi ya bayyana girmamawarsa ga marigayi maradona a lokacin wasan ƙungiyar barcelona da ta asa suna a labarin kasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa wani mai goyon bayan shugaba donald trump ya buƙaci a dawo masa da kuɗaɗen da ya bayar a matsayin tasa gudunmuwa yanzu kuma ga labarun bi da bi wanda ni nura ibrahim dosara zan karanto muku an bayyana hukumar samar da ilimin firamare ta jihar zamfara a matsayin ta farko a fannin amfanin da take yi da kuɗaɗen tallafi da hukumar bayar da ilimi ta bai ɗaya ta ƙasa ke bayarwa ga hukumar tsohon ministan ilimi na ƙasa farfesa jerry gada ne ya yi wannan yabo a wani biki da aka gudanar a harabar ma'aikatar ilimi ta tarayya da ke birnin abuja farfesan ya kuma yaba da ƙoƙarin gwamnatin jihar zamfara a kan yadda take bayar da dukkan gudunmuwar da hukumar kula da ilimin firamare ke bukata wanda ya baiwa hukumar damar amfana da shirin tallafawa ilimin musamman a tsakanin shekarar 2018 zuwa shekara ta 2020 wakiliyarmu rahama ibrahim na da ci gaban wannan labarin farfesa a gada ya kalubalanci shugaban hukumar zartaswa na hukumar da ya ci gaba da sa himma wajen samar da ilimi mai inganci a al'ummar kasar nan farfesa a gada wanda kuma shine shugaban kwamitin tuntuɓa na ƙasa na hukumar ya gabatar da kyautar yabo ga shugaban hukumar na jihar zamfara alhaji abubakar aliyu maradun akan yadda ilimi ya bunƙasa a ƙarƙashin jagorancinsa a yankin arewa maso yammacin najeriya a lokacin da yake karɓar kyautar a madadin shugaban hukumar memba na dindindin a hukumar alhaji abubakar abdullahi ya yi alkawarin ƙara jajircewa a fagen shigar da yara a makaranta da kuma inganta ilimi mataki na farko ƙarshen rahoton kenan rahama ibrahim dosar labaran fbtv. uwar gidan gwamnan jihar zamfara hajiya aisha bello matawalle ta gudanar da gangamin wayar da kan al'umma akan cin zarafin mata a makarantun sakandaren yara maza a dukkanin fadin jihar wannan bayani na kunshe ne a cikin wata takardar jawabi wadda ta fito daga hannun mai bada shawara ta musamman a ofishin uwar gidan gwamnan hajiya fatima musa wadda ta kara da cewa za a ci gaba da gabatar da wannan gangami ne a ƙarƙashin shirin gangamin nan na kwanaki goma sha shida na yaƙi da cin zarafin mata a jihar ta zamfara fatima ibrahim na da ci gaban wannan rahoto Hajiya Aisha Bello Matawalle ta ce wannan gangami ya zama tilas bisa la'akari da cewa yawancin masu aikata irin waɗannan laifuka na cin zarafi maza ne. A lokacin da take jawabi ga ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin jiha ta maza ta ɗan turai a garin Gusau, ta yi kira ga matasa da su zama waɗanda za su kawo sauyi a fagen kare haƙoƙin mata yara da manya. A nasa tsokacin, kwamishinan ilimi na jihar Zamfara, Dr. Ibrahim Abdullahi ya ƙara jaddada ƙudurin ma'aikatarsa ta kare haƙƙin mata daga ayyukan masu cin zarafin da suke fuskanta. Ƙarshen rahoton kenan Fatima Ibrahim labarin sbtv. Hukumar 'yan sanda a jihar Kano ta karbi wani korafi daga wani mutum mai suna Alhaji Kabiru Kwanar Gwarmai na garin Kwanar Dangora a cikin karamar hukumar mulki ta Bebeji inda yake cewa masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da ɗansa mai suna Tijjani Kabiru mai shekaru goma sha shida na haihuwa inda masu garkuwa da mutane suka buƙaci a biya kuɗin fansar yaron akan kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da kuma katin kira na kamfanin mtn na naira dubu ashirin kafin su sako ɗan nasa wakilinmu shehu magaji gare ka bayan samun wannan korafi kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp habu a sani ya gaggauta tura wata tawaga ta ƙarƙashin shirin nan na yaƙi da ta'addanci na Operation Pop Ada a ƙarƙashin CSP Abdulkarim Abdullahi domin ya zakulo waɗanda suka aikata wannan laifi. Wannan tawaga ta yi nasarar cafke wani mutum mai suna Anas Sa'idu mai shekaru 22 na haihuwa, wanda ke zaune a garin Kwanar Gwarmai na cikin ƙaramar hukuma ta Bebeji a ranar 23 ga wannan wata. sati biyu bayan an gudanar da laifin garkuwa da wannan yaro gaskiya na ɗauki yaron ne domin a bani kuɗi kuma na gabarin da gurin da ran ajiye shi na kashe shi na rufe shi a gona dan allah dan annabi jama'a ban taɓa yi ba kuma ba aiki na bane amma ni roƙon da nake gwamnatin jihar kano dan allah dan annabi a yankin hukuncin kisa a gaban jama'a dan allah a rataye ni dan allah dan annabi shine abin da nake bukata kuma dan Allah a roƙo baban yaran nan gafara a gare ni ya yafe mini dan Allah dan annabi a sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ne na 'yan sandan jihar Kano wannan matashi da kuke gani nan jeji ne a ƙauyen hayan gwarmai da ke kwanan gora a ƙaramar hukumar bebeji a nan kano an kawo mana rahoto wani mai suna alhaji kabiru akan cewa an yi garkuwa da ɗansa kuma an kira shi ranar tara ga watan sha ɗaya 2020 an ce sai ya biya kuɗin fansa miliyan ɗaya da dubu ɗari uku sannan kuma da katin mtn wato na naira dubu ashirin bayan mun samu wannan rahoto kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp abu sani psc ya ta da 'yan sandansa na operation pop ada wato kankace kwabo tare da basu umarnin su je su kama waɗannan wanda suka yi garkuwa da wannan matashi sun shiga aiki ba dare ba rana tsawon sati biyu ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara muka kama wannan matashi shehu magaji labaran sbtv wani ɗan kare rajin ƙasa deji a yanzu ya buƙaci shugaba muhammadu buhari da ya sauka daga shugabancin ƙasar nan ko kuma tsige shi a sakamakon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan Mr. Adeyanju wanda ke magana da yawon wata kungiya mai kare rajin mutan kasar nan ya ce hakan ya biyo bayan rashin tsaro da ya addabi arewacin kasar nan musamman yin garkuwa da mutane haɗi da lalata dukiyar al'umma da kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba a yankin. Ya kuma ƙara da cewa matsalar nan ta yin garkuwa da al'umma a kan babbar hanyar da ta tashi daga Kaduna zuwa Abuja waɗannan na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa aka buƙaci shugaban ya sauka ko kuma a tumɓuke shi ya kuma yi wannan kiran ne bayan an samu labarin yin garkuwa da al'umma kimanin mutane 100 akan hanyar kaduna zuwa hanyar babban birnin tarayya abuja fatima ibrahim na ɗauke da ƙarashen wannan labari An kuma samu labarin mutuwar mutane shida a ranar Lahadi a wani ƙauye da ake kira unguwar Bido da ke cikin ƙaramar hukumar jama'a a jihar ta Kaduna. Sannan kuma wasu mutane hudu sun samu raunuka. Wasu yara biyu sun yi batan dabo duk a sanadiyar wannan harin da aka kai a ƙauyen wanda 'yan bindigar suka kai da ba a san ko su wane ne ba. Bugu da ƙari maharan sun ƙona gidajen wasu mutane hudu Wannan ya biyo ne jin kaɗan bayan an kai hari hudu a makwabtan ƙauyen da ke garin ƙaramar hukumar jama'a a ranar Lahadin. Duk a sha'anin tsaro, tsohon gwamnan jihar Rivers Donald duk ya karyata zargin da ake yi cewa makaman da ƙungiyar Boko Haram ke amfani da su suna samun su ne daga jami'an tsaro. Mr. Duke ya ce ya buƙaci gwamnatin tarayya ta gudanar da wani sahihin bincike domin fitar da ɓata gari daga cikinsu. Ƙarshen rahoton kenan Fatima Ibrahim labaran SVTV. Jam'iyyar APC ta bayyana cewar za ta gudanar da taron jam'iyyar na 'yan majalisar ƙasar a ranar biyu ga watan Disamba. Za a gudanar da taron ne domin a magance matsalolin da ke cikin jam'iyyar. Sakataren yada labarai na jam'iyyar ta ƙasa Yakini na Bena shi ne ya bayyana hakan a wani jawabi da ya yi da manema labarai a ranar Lahadin da ta gabata a babban birnin tarayya Abuja. Mr. Kine ya ce an tura goron gayyata ga mambobin majalisar zattaswa ta jam'iyyar APC da kuma kwamitin shirya babban taron jam'iyyar na ƙasa. Jawabin da za a gabatar ya kunshi abubuwan da suka hada da matsayin jam'iyyar da kuma takaddamar da jam'iyyar ke fuskanta. Wasu rahotanni daga Maiduguri babban birnin jihar Borno Arewa maso gabashin ƙasar nan. na cewar gwamnan jihar Baba Gana Umar Zulum ya halarci sallar jana'izar manoma kimanin 44 da kungiyar Boko Haram suka hallaka a gonakinsu a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Waɗanda harin ya ritsa da su lallai yawancinsu manoma ne a yankin ƙaramar hukumar jere. Manoman suna aikin noman shinkafa ne a gonakinsu a daidai lokacin da maharan suka kai masu farmaki a ranar Asabar a ƙauyen kwashebe da ke ƙaramar hukumar Mafa a jihar ta Borno. Daga Maiduguri, Muhammad Dambuwa ya aiko muna da wannan rahoto wanda wakilinmu Shehu Magaji zai karanto muku. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya isa ƙauyen Zabarmari da sanyin safiyar Lahadi domin jagoranta sallar jana'idar manoman shinkafa 43 da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka hallaka ta hanyar yi masu yankan rago lamarin da ya saka al'ummar garin a cikin wani mummunan hali. Gwamna Zulum ya yi jawabi ga al'ummar ƙauyen inda ya buƙaci iyalai da abokan waɗanda harin ya rutsa da su da su mai da abin hannun Allah ya kuma yi addu'ar neman gafara ga waɗanda abin ya rutsa da su. Daga bisani ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ɗauki matasa ‘yan ƙungiyar tsaro ta sa-kai da kuma mafarauta aikin soja da kuma aikin jami'an tsaro na farin kaya wato civil defense. domin kare manoma daga farmakin 'yan ta'adda. Haka kuwa rundunar sojoji ta ƙasa a nata ɓangaren ta cire wani kwamandan ta mai kula da yankin na zabarmari a ƙaramar hukumar mulkin jere ta jihar Borno, tare da naɗa wani sabon kwamanda wanda ake sa ran ya gudanar da aikin neman sauran waɗanda harin ya shafa. A wata mai kama da haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 110 ne aka hallaka a wannan harin. wanda ya sa adadin ya zarta mutane 43 da aka kiyasta a farko shehu magaji labaran sbtv wakiliyarmu hawa muhammad na dauke da labaran kasuwanci da masana'antu hawa muhammad gareki barkamu da sake saduwa a cikin labaran kasuwanci da masana'antu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta saka hannu a wata takardar bayyana ra'ayi da wani kamfanin harkokin zinari da kasuwancinsa wanda ke da mazauna a birnin Alkaira ta ƙasar Masar. Wannan takarda wanda ma'aikatar ma'adanai da ƙarafa da kuma kamfanin Lamanta Incorporated suka saka wa hannu za ta kula da aikin haƙa da kuma inganta harkokin cinikayyar zinari a Najeriya. Ƙaramin ministan ma'aikatar ma'adanai da ƙarafa ta ƙasa, Mr. Uche Chukwu Oga, ya bayyana cewa wannan yarjejeniya da kamfanin Lamancha za ya jawo manya masu saka hannayen jari a wannan sashe kuma za ya samar da abubuwan da ake bukata domin bunƙasa sashen da kuma inganta tattalin arzikin ƙasar nan. Daraktan watsa labarai na ma'aikatar Ettore Thomas ya bayyana cewa kasancewar Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a nahiyar Afirka wanda Allah ya horar albarkatun ƙasa tana da hanyoyin bunƙasa harkokin kasuwanci a fannin ma'adanai. A wannan labarin kuma fadar shugaban ƙasar Najeriya ta ce za ta samar da na'urorin samar da wuta masu amfani da hasken rana har kimanin guda miliyan biyar ga waɗanda ba su haɗe da layin wutar lantarki na ƙasa a ƙarƙashin shirin nan na inganta tattalin arzikin ƙasa. Babban mataimaki mai ba shugaban ƙasa shawara na musamman a fannin sha'anin yada labarai Mr. Lawolu Akandeni ya bayyana haka a ranar Lahadin da ta gabata a birnin Abuja. Mr. Akande ya bayyana cewa za a samar da waɗannan na'urori ne akan kuɗi naira dubu hudu wanda za a biya a cikin watanni uku. Ƙarshen labaran kasuwanci da masana'antu kenan. Ni Hawa Muhammad nake cewa mu jima lafiya. Yanzu kuma sai fagen labaran wasanni tare da wakilinmu Nazifi Abubakar Zaki. Barkanmu da zuwa sashen labarun wasanni na gidan talabijin Standard Voice inda za ku ji cewa ɗan wasar Leonin Mason ya nuna girmamawa ga tsohon ɗan wasar marigayi Maradona Bani ya zura kwallo a ragar abokar karawarsu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Osasuna. Wasan da ƙungiyar ta Barcelona ta doke Osasuna da ci hudu da nema. Messi ya nuna ƙwarewarsa inda ya zura kwallo a bugun kusurwa bayan an dawo hutun rabin lokaci daga bisani kuwa abokan wasarsa anthony griezmann da kuma philips kowannan su ya zura kwallo ɗaya-ɗaya a ragar abokar karawarsu dan wasar na ƙasar argentina ya cire rigarsa domin nuna wata riga mai ɗauke da launin tutar ƙasarsu na ja da baƙi kalar rigar da tsohon dan wasar diego maradona yake sanyawa mai lamba goma tun a shekara ta 1993 Kolob-kolob ɗin wanda ke yankin Catalonia sun gabatar da wani take na nuna girmamawa ga tsohon ɗan wasar marigayi Maradona wanda ya buga wasa a kolob ɗin daga shekarar 1982 zuwa shekara ta 1984 inda ya aje wasa a kolob ɗin inda ya kuma aje wata rigarsa mai ɗauke da sa hannunsa a cikin wani akwatin aje tarihi na kolob ɗin. an nuna wannan rigar tare da yin shiru na wasu 'yan mintuna domin nuna girmamawa ƙarshen labarin kenan nazifi abubakar zaki na barku lafiya wani mai goyon bayan shugaba donald trump na ƙasar amurka wanda ya bayar da gudunmuwar dala miliyan biyu da rabi domin fallasa zargin magudin zaɓe da hukunta waɗanda suka aikata haka ya nemi da a dawo masa da kuɗinsa bayan abin da ya kira sakamakon zaɓe mai ban takaici Mr. Frederick Elishman, wani ɗan kasuwa ne daga jihar North Carolina, ya ce ya bayar da waɗannan kuɗaɗe ne ga wata ƙungiya mai goyon bayan shugaba Donald Trump, wadda ta yi alwashin bincika da kuma hukunta duk wanda aka samu da laifin aikata magudi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a shekarar 2020. A wani bayanin wata ƙara da Mr. Frederick ya gabatar a gaban kotu, ya bayyana cewa ƙungiyar ta ƙi ta ci gaba da binciken harkokin magudin. sannan kuma ta ƙi ta karɓi kiran wayarsa duka-duka iyakacin labarin kenan amma kafin in yi sallama da ku ga bitar kanunsu kun ji cewa hukumar ba da ilimin bai ɗaya ta ƙasa ta yaba da goyon bayan da take samu daga gwamnatin jihar zamfara mun ba ku labarin cewa an buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sauka daga shugabancin ƙasar nan ko kuma a tumɓuke shi haka kuma kun ji labarin cewa an gudanar da jana'izar manoman nan da aka hallaka a jihar borno a bangaren kasuwanci da masana'antu kuwa mun kawo muku cewa kasar masar za ta saka hannun jari a harkokin haƙar zinari a najeriya shahararren ɗan ƙwallon nan messi ya bayyana girmamawarsa ga marigayi maradona a lokacin wasan ƙungiyar barcelona da ta asasuna. suna wani mai goyon bayan shugaba donald trump ya buƙaci a dawo masa da kudaden da ya bayar a matsayin tasa gudunmuwa a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum ibrahim garba tunau da kuma shugaban sashen hausa lawal sama'ila galadima a madadin su duka ni nura ibrahim dosara da na karanto nake cewa na barku lafiya